بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وآل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه القر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرك وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da 31 ga watan biyar watan turawa watan manya a san su manya ne shi yasa wani watan nasu har mai 31 akwai shekara da sha bakwai a wannan wato gari na sokoto garin shehu usman dan a kuma wannan ainihin wato markazi na mus'ab bin umair a wannan layi na samarot ko samarot a cikin ko a wannan gida na wato alhaji bello gwiwa inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani bayan sallar la'asar ina roƙon allah maɗaukakin sarki kada allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musifa a kanmu mun fara tafsirin wato ummul qur'an da haka mutane za su yi mana haƙuri insha Allahu mu bi ta hankali daga nan in mun shiga tun da dama ita ce ta kunshi ƙur'anin duka to in ragowar za a shiga bayan an gama kanin labaran za a shiga labaran to da izinin Allah sai mu ci gaba da jan karatun kuma yadda ya kamata a jiya mun tsaya a aya ta uku shine ar-rahman ar-rahim yau za mu tashi maliki yawmiddin akramaka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين akwai ƙura'u da suka karanta maliki yau middini kamar yadda alaran ya karanta akwai wanda suka karanta maliki yau middini shi ne al'imamu shatibi yake cewa maliki yau middini rawihi nasiru. wa inda siratin lissiratin kumbula akwai ƙura'un da suka karanta da tabbatar da alif akwai ƙura'un da suka karanta da shafi ainihin wato alif ɗin sannan akwai jam'i da ake yi tsakanin ƙira'a ta maliki middini da kuma ƙira'a ta maliki middini shi maliki yau middini ko maliki yau isa ismu fa'il ne na malaka wato yamluku wanda kuma ba ismu fa'il bane an kawo shi ne ismu fa'il amma da ma'anin sifatul mushabbaha bismil fa'il dan ya nuni ainihin wato akan sifa wacce take dawwamammiya mai ci gaba Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani wanda wannan ita ce sifarsa ta hudu rabbil alamin ita ce sifa ta ɗaya arrahman ita ce sifa ta biyu arrahim ita ce sifa ta uku sannan maliki yawmiddin ita ce sifarsa ta hudu subhanahu wata'ala Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani ya tabbatar da cewa shi yake da mulki wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin huwa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakunu Allah sai yake qawluhul haqq maganarsa gaskiya ce don haka walahul mulku yawma yunfaku fi suri alimul ghaibi wash shahada ko alimul ghaibi wash shahada wa huwa al da haka ya faɗa ya ce shi kaɗai yake da ainihin wato mulki sannan ya ce wa ƙulil alhamdulillahi alladhi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki a wajen mulkin sa Allah bashi da wani abokin tarayya da wai in babu shi mulkin Allah subhanahu wata'ala ba zai yi ba babu kowace jaha idan aka ce akwai gwamna yana buƙatar mataimaki yana buƙatar kwamishinoni yana buƙatar sakataren gwamnati yana buƙatar shugaban ma'aikata wanda wa'annan kabinet din na gwamnati in babu su gwamnan ba zai iya tafiyar da jihar ba shi yasa zaka ga idan tsoho ne gwamnan to yana buƙatar sai an nemi shugaban matasa na jihar dan matsala ta rikici a nemo shugaban matasa ya san yadda zai da matasan idan kuma matashi ne to yana buƙatar sai an nemo shugaban dattawa dan akwai abin da in ya taso sai dai ya nemo dattawa su shige masa gaba a kai amma babu wani a sama da ƙasa wanda wai in babu shi mulkin Allah subhanahu wata'ala ba zai ba babu wannan sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa yace yulijul layla fil nahari wa yulijun nahara fil layl shi yake shigar da dare a cikin wuni ya shigar da wuni a cikin dare wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma sannan ya hore rana da wata kowanne yana gudana kafin lokacin da Allah ta'ala ya ɗiba masa sai ya ce zalikumullahu rabbukum lahul mulku mai wannan aikin shine Allah ubangijin ku kuma mulki ga baki ɗaya ya tattara zuwa gare shi da haka yace wallazina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir wanda kuke kira idan bukata ta taso ku kyale Allah subhanahu wataala su ko irin abun nan na cikin dabino bawon basu mallaka ba inji Allah subhanahu wataala sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce khalaqakum min nafsin wahida shi ya halicce mu daga rai kwaya ɗaya shine annabi adamu zau minha zawjaha sannan ya sanya matarsa daga wannan ran kwaya ɗaya wa anzala min al'ami anami azwa sannan ya saukar mana da dabbobi na ni'ima wato nau'i guda takwas rago da cinkiya akuya da bunsuru sannan sa da saniya sannan sai raƙumi da kuma raƙuma sannan ya khuluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin shi yake halitta ku a cikin iyaye cikin iyayen halitta bayan halitta fi bulumatin salasan nan a cikin duhu guda uku ga duhun ciki ga duhun mahaifa ga duhun yana ciki dan haka sai ya faɗa yake cewa fi zulumatin salas sai ya ce zalikumullahu rabbukum mai wannan aikin fa shine ubangijin ku wanda lahul mulku mulki ya tattaura gare shi shi kaɗai la ilaha illahu fa anna tusrafuna sannan ya faɗa ya sake cewa ainihin wato huwallahu, Allahu alladhi la ilaha illa huwa al salamul waye al-maliku ne Allah subhanahu wata'ala yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddus al al-hakim shine al-maliki wanda mulki ya tattaru ainihin wato gare shi يسبح له يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد mulki ya tabbata ga Allah sannan godiya ta tabbata gare shi shi yasa yace tabarakal ladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir albarka ya tattaru ya yawaitu wanda a hannunsa ne mallakar kowane irin abu yake sannan yana da iko akan kowane irin abu shi yasa sai ya wa annabi wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu sai yace masa wa rabbi zidni ilma kafin nan sai da yace masa fata'ala Allahul malikul haq mai mulkin gaskiya Allah ya ɗaukaka subhanahu wata'ala dan haka haka ya faɗa a cikin suratul mu'min ma yace fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim sannan bayan kasancewan mulkin duniya nashi ne sannan kuma mulkin lahira ma nashi ne shi yasa yake cewa al-mulku yawma idhin lillahi yahkumu bainahum wato mulki a wannan ranar ya tabbata ga Allah dan shi zai hukunci tsakanin mutane al-mulku yawma idhin al-haqqu lir wa kana yawman al kafirina asira mulki na gaskiya ya tabbata ga Allah mai rahama amma wuni ne wanda yake yana da tsanani ga kafirai shi yasa ya sake faɗa ya ce rafi'ud darajati zul arshi mai daraja wacce ta kai kololuwa ta kai ƙarshe ta babbake ko ina shine ma abucin al'arshi Allah subhanahu wata'ala da haka yace yulqir ruha Allah shi yake jeho rai mai rai shine wahayi domin Allah subhanahu wata'ala yana kiran abubuwa a Qur'ani da ma'anar rai wahayin da yake turo annabawa da shi yana ce masa rai a ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma na sai ce zulil mala'ikata bin ruhi, yana saukar da mala'iku da ruhi mai ruhi shine wahayi kamar yadda ya ce wa ka zalika haina ile ka ruhan min amrina makunta ta dari malkita buwalil imanu walakin walakin na hunura. to don haka wahayin da Allah ke turo annabawa da shi ana ce masa ar-ruhu rai domin Allah subhanahu wata'ala abu biyu yake saukarwa daga sama mafi yawancin arzikin da ɗan adam yake ci a doron ƙasa to yana da alaƙa da ruwa da Allah madaukakin sarki yake saukarwa shi yasa a suratul qaf da ya gama wa nazzalna minas sama'i ma'an kaza kaza kaza sai yace fa ahayna bihi baldatan maita kazalikal khuruj ya tabbatar da cewa wannan ruwan sababi ne na arziki kamar yadda zamu gani idan mun shiga cikin suratul baqara me ya amfanin saukar da ruwa daga sama saboda duk abin da dan adam zai ci ya sha to yana da alaka da ruwa jiya mun fara magana akan ni'imar abin da ya shafi ruwa shi yasa an mun kai wasu ayoyin za a yi magana akan abin da ya shafi shi kanshi falalar ruwa to yana daga cikin falalar da ruwa yake da shi Allah ta'ala ya faɗi cewa hatta al'arshin shi yana kan ruwa ne wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda ta ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala mai al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yana kan ruwa ne to don haka yayin da Allah yake saukar da ruwa daga sama dan ya sama sababin arzikin da mutane za su ci sai kuma yake saukar da wahayi daga sama idan mutum ya ci ya sha ta hanyar ruwan da Allah ya saukar daga sama gangar jikinsa ta gyaru to sai kuma a saukar da wahayi daga sama ruhinsa sai ya zamanto tana da alaƙa da Allah ita kuma ta gyaru idan mutum gangar jikinsa ta gyaru ya ci abinci mai kyau ya sha mai kyau ya kwanta a guri mai kyau ya hau mota mai kyau ya zauna a gida mai kyau wannan duk gangar jiki ake mabauta to ana kuma buƙatar ruhi ta gyaru sai aka turo annabawa da wahayi shi yasa Allah sai ya ce yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi Allah shi yake aiko da ruhi shine wahayi akan wanda ya ga dama daga cikin bayin saliyun zira domin shi wannan wanda aka aiko ya wa mutane gargadi da kashedi da jan kunne da ahir liyun zira yawmat talaq saboda akwai ranar da za a zo sai an haɗu da Allah ko ana so ko ba a so shi yasa na Aisha ta ce annabi ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah abu. wanda duk yake son ya haɗu da Allah Allah yana so ya haɗu da shi duk wanda kuma bai so ya haɗu da Allah to ya shirya ko ya shirya ko bai shirya ba sai an kai shi layara saboda inna rabbaka labil mirsad tana nan don mutum ya zama to jikinsa tana da alaka da abin da Allah yake saukarwa na ruwa ba ta da alaka da abin da yake saukarwa na wa'ayi to wannan kiwon ragon lai yake makansa ka san rago za a je a siyo shi in sallah ce kusa a ta shi abinci lokacin da ake mai wannan ɗauka yake yi mai ba shi abincin nan yana da kirki bai san ashe akwai wata wasashe wuka da aka yi tanadi ba sai sallah ta yi sannan ya gane ashe mutumin nan bai da mutunci idan rago ya yi keke ya ci ya sha ainihin idan sallah ta zo ina ne mako masa ba tukunya ba to shi yasa Allah ya ce na kafaru yatamatta'una wa kamata kama ta'kulul an'am akwai wanda a rayuwarsu za su ci za su sha kamar yadda dabbobi suke ci su sha su ji daɗi kawai amma naru maswallahu wuta ita ce makomin Allah subhanahu Ta'ala ya tsare mu sannan at-talaqi ba magana bace ta sauki tunda kada Allah ya ce li yunzira yawmat talaq awa mutane gargadi akwai ranar da za a zo za a haɗu da Allah subhanahu Ta'ala. a idan kana so ka gane cewa idan an yi magana talaki ba magana bace ta sauki yanzu can da Allah ya magana akan mutanen da aka ce su fita su je su yaƙi ba Allah madaukakin sarki cewa qalal ladina yadhunnuna annahum mulaqullahi ba ai wasu kasa suka yi amma wanda suka tabbatar da cewa akwai ranar da za ta zo za su haɗu da Allah su ba su yadda sun ɗauki matakin da wa'ancan suka ainihin wato ɗauka ba da yawmat talaq din nan sai Allah ya ce yawmuhum barizun ranar da kowa zai fito fili ba barazana ba dangi ba alfarma ba nasaba ba shan kunu ba batare ranar sai dai abin da bahaushe ke cewa gaskiya da gaskiya malam ya sai malam ita ce kawai za ta yi aiki yau bari su, za ka fito fili ka ɗaya ba riga ba wando ba komai wala kada ji ci muna da, kama na ku awwala marra yadda kuka zo ma Allah ɗaya bayan ɗaya haka kuma za a koma ko ɗan biyu da ake haifa ai dole ɗaya sai ya jira ɗaya ya fito tukunna ba lokaci ɗaya duk za su fito ba tare dole ɗaya sai ya riga ɗaya fitowa to yadda aka zo furada ɗaya bayan ɗaya haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mutane za su koma ɗaya yau mahun zuna sai ya ce laye kafa alallahi minhum shai babu wani wanda ya isa ya ɓoye ma wani abu kuma ba wanda ya isa ya ɓoye ma Allah in ya tara mutane zai tambaya ya ce limanin mulkul Yoma. wa yake da mallakar wani abu ko mai kankantarsa babu wanda ya sai ya amsa sai Allah subhanahu ta'ala zai amsa wa kansa ya ce lillahi alwahid ƙaha mulki ya tabbata ga Allah makaɗaici marin ja'i shi kaɗai yake da mallakar wani abu to shi yasa mu ga a nan gurin da Allah subhanahu ta'ala ya tashi sai ya ce maliki yawmiddin wanda ya mallaki wa ranar sakamako addini kuma masdarun ne na dana Yadinu, dinu addinu sannan yana da wani mazzabin ana cewa diyanatan kenan dana Yadinu, diyanatan sannan waddi masajir ainihin wato guda biyu kalman addinu tana zuwa amma yare na larasi da wajen ma'ana sama da ainihin wato goma amma da ittifaƙin malaman tafsiri a nan gurin abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi da maliki yawmiddini wanda ya mallaki ranar sakamako wato ita ake nufi a nan gudu maliki yau middini ko maliki yau middini wanda ya mallaki ranar sakamako shi sa maka ce aljam'u tsakanin kira'o'in guda biyu ɗaya tana nufin wanda ya mallaki abu sannan ɗaya tana nufin bayan ya mallaki abu kuma yana da ikon sarrafa abin da ya mallaka domin a cikin mutane ba duk wanda ya mallaki abu ba ne kuma yake da ikon sarrafa abin da ya mallaka wani shi zai je ya auro mata da kuɗinsa ya zo ya sa doka ta ya ce kan ta fita ta ce kai ɗin banza sai an fita sai ma ya ganta yana shiga tana fitowa yana ina zaki tana da Allah ɗan kauce na sauri nake yanzu yanzu na aka aiko su wancan matsala ta faru da ɗan mukulli nan yana kan wando kai hankali kakka wurga shi ni na ya gaba saboda ya mallaki matan ne amma ba shi da ikon sarrafa sarrafa ta to shi kuma Allah subhanahu wata'ala ba haka bane shi yasa Muhammad Aminu Shankiki ya faɗa ya ce a nan gurin da Allah ta'ala ya faɗi ya ce maliki yawmiddini ko maliki yawmiddini a wani gurin ya faɗa me yake nufi da maliki yawmiddini Allah ya ce yaslaunaha yawmiddin ya ce innal abrara lafi jahim ya ce yaslaunaha yawmiddin za innal abrara innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin za su kone da wuta ranan sakamako sai ya ce wa ma hum anha bigha'ibina kuma su ba za su iya boye ma ita wutar ba sai ya ce masa wa ma adraka ma yawmuddin ba nan ya faɗa ya ce maliki yawmuddin ba to ya tambaya annabi anan ya ce masa wa ma adraka ma yawmuddin duk kuma inda Allah ya tambayi annabi irin wannan tambaya a Qur'ani ya ce masa wa ma adraka ma kaza to zai fassara masa inda ya kawo shi da madi amma in ya kawo shi da mudari kaman wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba to ba zai fassara mai ba kuma ka ba ayoyin Qur'ani kaf in ya ce alqari'atun malqari'a wa ma adraka malqari'a zai fassara ya ce masa yau mai kunun nasu kal farashil babasu ya fassara masa wa ma adraka mal hudama zai ce narul lahil muqada shi ya fassara mata alhaqatu malhaqa wa ma adraka mi sai yace kaddaba samud wa adun bil qari'a ya fassara masa to da haka nan da yace masa wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin sai yace yawma la tamliku nafsin li nafsin shay'a ranar da rai ba ta mallaki wani abu ba shine yawmuddin saboda wal amru yawma idin lillah me yasa tare da duniyar da lahiran nashi ne amma da ya tashi nan kawai sai ya cire ya ce shi ya mallaki ranar sakamako tare da duniyar yanzu ai da mulkin sama da ƙasa na waye na Allah ne saboda a nan duniya yanzu akwai wasu Allah ya ɗan ara musu wata dama su yi wani abu akwai gwamnan jiha ko akwai ciyaman da local gamu, akwai sarki akwai waye ko yasa annabi yusuf ai kafin ya bar duniya yake rabbi qad ataitani min mulki Allah ka bani wani abu na mulki na dan taba an bashi wani abu na mulki yayi me ya dan taba annabi Dawud da Sulaiman an ba su wani abu na mulki sun sun dan taba wa utina min kulli shay'in an ba mu ainihin wato wani abu sannan yanzu nan a gurin karatun nan kowa nan gurin yana ko wanda da ya tashi zuwa da mashin yanzu wani da mota mafi karanci babu wanda ya zo karatun nan tsarara ba wanda ya zo kafarsa ba takalmi kenan wannan yake nuna cewa akwai dan wani abu da wani ya dan mallaka ya zo to ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce maliki yau ne saboda za ka je ranar ka tsaya ko kayan jikinka baka da ikon mallaka yadda ka zo duniya wa hadaka la sharika laka to haka zaka je gaban Allah subhanahu wata'ala ka dashi yasa yace maliki yawmiddin kuma duk wani da ka sani a matsayin sa na mai mulki zai tashi ya je gaban Allah ya tsaya ne yana mai mulki ko ko ranar zai je ya tsaya gaban Allah ne yana tsurarsa shi ba kowa ba zai je ya tsaya ne gaban Allah yana tsurarsa nawa ne ba zai je gaban Allah ya tafi masa a matsayin sa ne shi ma yalla bai bane ya taho ina shi yasa Allah subhanahu wata'ala nan ya kebance ranar zuwa gare shi yace maliki yawmiddini wanda ya mallaki ranar sakamako shi yasa annabi Ibrahim ya faɗa yace wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin wanda nake fatan ya gafarta min kusakurena na ranar ainihin wato sakamako sannan yace innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati wanda suke jifan katangagun mata kamammu sai ce lu'inu fi duniya wal akhira wa lahum azabun azim sai ya ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim ranar da harshen su da hannunsu za su ba da shaida a kansu wa arjuluhum da kuma kafafunsu bima kanu ya'maluna da abin da suka yi na aiki a nan duniya sai ya ce yawma idin yuwaffihim Allahu dinahum alhaq ranar da Allah zai cika musu sakamakonsu na gaskiya wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaqqul mubin sannan yace wailun yawma idil lil mukaththibin alladhina yukaththibuna na yawmiddin wanda suke karyata ranar sakamako sannan Allah maɗaukakin sarki zai tambayi 'yan wuta yace ma salakakum fi saƙar?' qalu lamnaku min minal wa lamnaku naku nut'imul miskin Laifi na farko ba ma yin sallah ba ma ciyar da miskinai sannan wa kunna naqudu ma al-qa'idin wa kunna nukazzibu yawmiddin mun karyata ainihin wato ranar sakamako muka ce ba wani ranar sakamako dan haka akwai wannan Allah zai ce hadha nuzuluhum yawmiddin wannan shine sakamakon ku ranar ainihin wato sakamako shi yasa Allah ya ce yas'aluna yas'aluna ayyana yawmuddin suna tambaya yaushe ne wato ranar sakamako Allah ya ce yawmuhum 'alan nari yuftalun sannan ya ce inna ma tu'aduna da sariqu wa inna ad-dina lawaqi Allah ya ce lallai wato addini ne sakamako su ya uku shi yasa Allah ya ce wa iblis wa inna alayka la'anata ila yawmiddin akwai tsinuwa ta akan ka har zuwa ranar sakamako wa qalu ya haza hadha yawmuddin dace kai tun wannan ita ce ranar sakamako hadha yawmul fasli alladhi kuntum bihi tukadzibun Wannan kuke ainihin wato karyatawa da haka wannan da ittifaki cewa lallai wato yawmuddin ita ce ainihin wato wannan rana ta ainihin wato sakamako da haka wannan ranar da kaga qur'ani ya fara da ita anan to duk abin da kaji zai baka labari a cikin qur'ani na kiyama to zai maka magana ne akan wannan rana. kuma ba za ka sauke qur'ani ba sai ka ji Allah subhanahu wata'ala ya kira wannan ranar da suna kusan guda ɗari ya kira ta da wannan sunan ya ce mata yawmat talaq yau matubal sara'i yau mai firrul mar'u min akhihi yau mu kada yau mal yau mal akhiri haka da ta kiranta da suna wahayi da ya sauka shekara ashirin da uku shekara goma a makka shekara goma sha uku a makka goma a madina magana ta ƙarshe da Allah subhanahu wa yawa mutane ta ɓangaren wahayi daga nan bai sake cewa kowan ba akan wannan ranar ne kawai Allah madaukakin sarki ya "Wata ƙuyo yawman wannan wunin da ya faɗa ya ce, maliki dini ko to da shi aka gama wahayi Allah kawai ya "Wata ƙuyo yawman ku ji tsoron wani wuni tur da fi fihi ilalla sun matuwa fa kullu sin. ma kasabat wa hum layu. yuzlamun daga wannan maganar Allah bai ƙara cewa kuwa komai ba aka bar mutane haka aka ce kawai kuwa ya ji tsoron wani wuni kuma wallahi tallahi sai ya zo wannan shi yasa da arna suka ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a Allah yace qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum kace na rantsi da Allah wallahi sai ta zo za'ama alladhina kafaru allan yub'asu Allah yace qul bala wa rabbi la wallahi sai an tashi Allah yace innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba mutane suna ganin kamar lokacin yana da nisa Allah yace mu kuma muna ganin yayi kusa azifatul azifa laysa laha min dunillahi mai kusantowa tana kusantowa wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab Allah ya al'amarin tashin kiyama kaman ka bude ido ne ka rufe Allah ya ya ma fa haka kusa Allah madaukakin sarki yace ce lalle kuwa tana ainihin wato zuwa dan haka daga nan duk abin da za a baka labari a cikin Qur'ani na al al-qiyama to dama ga kanin labaran shi nan Qur'ani bakara da ina ne da ina ne duk inda zai dauki abin nan ya maka bayanin shi warka warka abu kaza zai faru a kiyama abu kaza zai faru a kiyama amma Allah subhanahu wata'ala ya riga ya dunkule maka wunin anan yace maliki yawmiddin shi yasa al-imam ibn khasib yake cewa wa takhsisul mulki yawma idin wa takhsisul mulki bi yawmiddin la yanfihi amma adahu keɓance mulki a nan gurin Allah ya ce maliki yau middini bai kuma nuna cewa ragowar mulkin ba nashi bane subhanahu wata'ala domin ai a farkon surar abinda da ka fara da shi ba alhamdulillahi rabbil alamin ba to tunda ya zamanto shine ubangijin kai ai wannan yana nuna maka cewa komai da komai dama ya mallake shi nashi amma wannan an jingina shi zuwa ainihin wato ranar lahira ne domin a ranar babu wani mutum da ya isa yi da'awar wani abu ya ce nashi babu shi sa ranar ko magana baka isa kai ba sai an baka dama kai magana magana wannan kaga dai ta tafi komai sun ko to magana baka isa kai ba sai an baka ikon kai magana shi ya sa Allah ya ce yawma ya ati la takallamu nafsun illa bi ranar da kowace rai za ta zo gaban Allah ta tsaya mutum bai isa yi magana ba sai an bashi dama yi magana sannan zai yi magana sannan Allah ya ce yau ma'izin ya tabi una da'iya la'i wajala ranar da mai kira zai kira mutane a ci gaba da haka Allah ta'ala ya ce yau ma'izin ya tabi una da'iya la'i wajala ranar da mai kira zai kira mutane ya ce kowa a zo a je a gaban Allah a tsaya babu wanda ya sai karkace ya ce ba zai je ba wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa zaka ji sautittukan tafiyar na mutane sun kankan da kai zuwa ga Allah banda tafiyar mutane za a ji filin alkiyama a tsaya kowa ya saurari abin da zai faru ba abin da zaka dinga ji a wannan ranar يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن magana ma baka isa kai ba sai idan an baka dama an ce kai magana shi yasa da annabi yana faɗa abinda zai faru alkiyama na Na'isha a matsayin ta na mace kunya ya kama ta tace ya rasulullahi yanzu wannan ranan haka za a tsaya maza da mata tsirara wannan na kallon wannan annabi ya ce mata ina ai al'amarin ya fi ƙarfin wannan in ka ga ba shi yasa ba haushe ya ce wahala mai sa a kwana bayan sadaka ba eh? in wata wuyar ta yi wuyar tun a nan duniya ma sadaka ka ba sai ka kwana bayan ta ka sani ba eh? da duk wanda yake zuwa aikin hajji ya sani wata ce ne da kiyama in kana zuwa aikin hajji tun a duniya za ka fara kai za a taru kuka maku goma a ce to za a shiri daga nan zuwa nan wannan a rirrike a rirrike a kaza wallahi da an fara kafin a ji kun in kun haɗu ko biyu kun yi sa'a kowa ya kama garin ran da ake baro arfa a zo a kwana a muzdalifa daga nan Allah zai ce summa afidu min haisu afadin nasu ran da ake kwana a muzdalifa kowa ya sani wani lokaci sai ka kwanta kana bacci baka sani ba a bayan ka mace ce ita bata san namiji ne a bayan ta ba shi ma bai san mace ce a bayan shi ba saboda kowa ta kan shi to wannan a duniya kwatankwacin wannan yana faruwa ma ballantana wannan ranar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce za ta zo shi yasa wanda yake ganin idan an mutu ba za a tashi ba to shi yasa tun daga nan duniya Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul baqara da zamu shiga kaɗai guri biyar sai da ya kashe wasu mutane ya tayar da su a duniya aka gani dan idan kana shakka cewa idan an mutu ba za a tashi ba to a duniya ma Allah ya kashe wasu ya tayar da su annabi Musa yana zuwa miƙaci ya je magana da Allah mutanen shi suka ce ba su yadda ba sai sun bi shi sun je sun je aka ce ya zaɓo mutum saba'in daga cikin su waktara Musa qaumahu saba'ina rajulan li miqatina da ya je miƙaci ya yi magana da Allah fa sun ji maganan Allah a wannan lokacin suka ce wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka ba yadda za a yi magasgata ka hatta na Allah jahara sai idan Allah ya fito kiri da mu zo mun gaishe sannan za mu yi ta sai sa bawo shi ke cewa yahudu tuba babu Allah ya ce fa akhadhakum kuma saiqatu wa antum tanzuruna sannan tsawa ta zo ta kama su Allah ya ce summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sannan muka tayar da su bayan mun kashe su dan su gode ma Allah subhanahu wata'ala shi yasa a can gaba Allah ta'ala yake cewa A afatat mauna an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi kuna tsammanin za su amince muku bayan wani bangare daga cikin su ma da su aka dai suka yi magana Allah ya ji kaga dai karshe kenan an gama ko a ce ana magana da Allah kana jiyo maganar me maganar Allah wanda ya samu kansa a cikin wannan halin ya ya kamata ya fi kowa sanin girman Allah amma sai da aka gama ya ce to shi fa yanzu akwai wata a ce mai bare ce to wallahi ba fa zai yadda ba sai in Allah zai fito kiri da muzu ya shi sannan zai yadda Na haka Allah ya kashe su ya tayar da su kuma a nan duniya kuma wasu sun ga sanda Allah ya kashe su da kuma sanda ya tayar da su sannan guri na biyu lokacin da aka yi kisa cikin bani Isra'ila suka zo suka samu annabi Musa suka ce an yi kisa ya faɗi ya za a yi annabi Musa ya ce abinda ya kamata ku yi ku je ku nemi saniya ku yanka ta ku ɗauki wani ɓangare ta ku daki wanda ya mutum zai tashi ya bayani suna kallon annabi Musa suka ce masa kai fa Musa ɗan renin wayo ne wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhizuna qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا خالد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمر aka ce su je su nemo san an ce su nemo saniya a farko duk wacce aka ce suka nemo suka je suka amfani da ita tayi amma kawai sai suka zo suka hau tambaye tambaye to wace iri قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي كما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكئ لونها تسر الناظرين daga ƙarshe dai Allah maɗaukakin sarki ya ce suka nemo saniyar suka yi kaman ba za su yi ba Allah sai ya ce masu wa iz qataltum nafsan ku tuna lokacin da wani ya kashe a cikinku faddara faddara tun fiha sai aka dinga tunkudawa juna kisa wayannan su ce wayannan ne wayannan su ce wannan ne an je an kai gawar kofar gidan wasu an aje gari ya waye an ga gawar kawai rigima ta tashi wayannan na zargin wayannan ne wayannan na zargin wayannan shine faddara fiya. Allah ya ce musu wallahu mukhrijun ma kuntum taktum amma fa abinda kuka boye sai Allah ya fito da shi naka fa qul nadribuhu aka ce siddaki wanda ya mutun da sashin wannan saniyar aka dake shi da ita ko ya tashi yace wani shi yazo ya kama ni ya kashe ni dan ya ci dukiyata a matsayin gado sannan ya sake komawa ya mutu sai Allah ya ce masa yi yuhyillahu al-mauta yadda kuka ga wannan ya mutu Allah ya tayar da shi yayi magana haka duk wanda ya mutu Allah sai ya tayar da shi wa yurikum ayatihi sannan yana nuna muku ayoyinsa la'allakum taqilun a za abincin da kake ci ba matacce ba lokacin da kaje ka zuba iri a gona mere ka zuba ko matacce ba matacce bane yake tasowa ya rai sannan ka sake samun abinci kuma wai mutum daga abincin da yake ci ma akwai aya na bai iya samun abincin ba sai da matacci ya rayu tukunna sannan yanzu yana musu cewa in an mutu kuma ba zai tashi ba ba zai tashi ba amma Allah ya ce musu sun makasat qulubukum min ba'd zalika sannan zuciya ku ta kikashe ta bushe bayan haka fahiya kal ijarati Allah ya ce kaman dutse take gara ma dutse da ita inda Allah Zuciya dan adam akwai sanda in ta lalace Allah ya ce gara dutse da ita saboda wa'inna inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al akwai dutsen da zaka ga dutse ne amma yana bubbugo da ruwa da izinin Allah Wa'inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu Wa'inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'amalu sannan guri na hudu da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut ba ga wanda suka fita daga gidajensu ba su dubunne ne suna jin tsoron mutuwa suna fita fa qala lahumullahu mutu wasu malamai sun ce sun fita don gudun kasu jihadi ne wasu suka ce a'a annoba ake kuma Allah ya sa doka kar a fita suka fita don jin tsoron mutuwa suna fita Allah sai ce mutu ku mutu bayan sun mutu kuma sun ma ahayahum sannan sai Allah subhanahu Ta'ala ya rayar da su kuma kaga wannan abu ne mai sauki ga wannan mutumin da ake cewa uzairu da Allah ya ce aukan ladhi marra ala qaryatin wanda shine na hudu wato wannan da ya zo wucewa ta wani gari wahiya khawiyatun ala urushiha garin tana rushe akan makin gamarta ta zama kango kaman an jefa mata bam an yaki ta zama kufai ba kuwa da ya tsaya yana mamaki yace qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ta'ajjubi yake yaya za a yi wannan garin ya rayu bayan garin nan ya rugurguje ya zama haka faɗar wannan maganar da ya fa mata hullahu mai ata amin Allah ya kashe shi sai da ya shekara ɗari a gudu sun ma sahu sannan Allah ya tashe shi da ya tashe shi ya ce masa ƙala kam labi wanda lokaci ka zauna a nan gurin sai ya ce ƙala labisti yawman au a da yawmi wuni ne ko rabin wuni Allah ya ce masa bal labista mai ata amin shekarar ka ɗari a nan gurin garin da yake ta mamakin ya za a iya rayu kuma ya tashi ga ya zama binni kowa yana ta harkokin shi to shekara 100 shekara 100 nan gurin kowa ne zai shekara 100 ai annabi ya ce al'umma shi mafi yawanci shekarun 60 au 70 ne shi yasa idan ka samu karni daya shekara 100 za ka samu mafi yawancin mutanen kaso 90 sun koma zuwa ga Allah shi yasa in ka samu wanda yake da shekara ɗari zaka ga duk abokan shi da suka taso ba kuwa shi kadai ya rage kowa ya gaba Allah ya ce masa balla bisa mi'ata amin kayi shekara ɗari a nan gurin sannan fandur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ka kalli abincinka da kayo guzuri da abincin shanka shekara ɗari yadda yake haka Allah ya bashi bai lalace ba Wani disfuriza ne bature zai iya maka ajiya abu shekara ɗari yadda yake bai canza ba shekara ɗari yadda yake bai canza ba yana nan don haka Allah yake ce masu wanzur ilahi marika ka kalli jakinka wali na ja'alaka ayatin linnasi yadda za mu sanya shi aya ga mutane wanzur ilal idami kaifa nunshiduha thumma naksuha lahama Allah ya ce ka kalli jakin ba ya zama kashi ba ya zama ƙwarangal to ka kalli yadda za mu haɗa shi da yadda za mu haɗa naman nashi yana kallo jakin kwarangwal ne kashi can kashi can wannan kashin yazo zo ya junu wannan ya ya junu ya gama haduwa jini ya zo ya hadu fata ta zo ta hadu komai yazo zo ya hadu jakin ya miƙe a gaban shi ya kuka falamma tabayyana bayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir lokacin da ya gaci lalle ya tabbatar Allah subhanahu wata'ala yana da iko akan komai sannan guri na biyar Allah madaukakin sarki ya faɗa akan annabi Ibrahim cewa wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta yace Allah ina so ka nuna min yadda kake kashewa kuma ka raya ce Allah yace tu'umin ba baka imani ba ne? Za ma zan iya kashewa in raya ce bala amma walakin na inna kalbi ina so ne in gane dan in ƙara imani domin da yadda za a baka labarin abu ba daidai kake da wanda ya ga abu da irin shi ba wanda duk ya yarda cewa Allah yana iya kashewa ya raya to ya bambanta da wanda ya ga an kashe a gaban shi a raya a gaban shi shi yasa ce walakin inna qalbi Allah yace fa kuz arba'atan min at-tayr ka dauki tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an sannan ka dauko duwatsu guda hudu ka rarraba sannan kowanne ka rarraba naman bayan ka cakuɗa shi ka daka ka yamu guri daya ka kakkasa naman gida hudu sannan kowace ka koma gefe sun madu'uhunna kowace ka kirata Allah ya ce ya ati naka sa'aya za ta taso ta zo maka tana gaugawa to wannan a cikin suratul baqara surar da take bayan suratul fatiha da za a shiga guri biyar Allah ya kashe wasu yara ya sa a duniya an gani don mutumin da yake da imani bai kamata ya ji ba a zuciyarsa cewa idan an mutu ba za a tashi wannan maganan kuna ganin ko kaman wasa ne wala ko wanda zaka gansa a musulunci amma suna shakka wani ya ce shi tun suna yan ƙanana ake ce musu za a yi tashin kiyaman nan gashi sun girma hayan zaba labari. labari da haka shi yana ganin tun da sun girma hayan ya yi aure ma gashi ana cewa anya kuwa har da wani turanci wai Jos irin da wai ba dai a tsoratar wai ba dai ana faɗa bane dan a tsoratar da mutane shi yana ganin abin kaman gata nan gata nan ce ba za ta zo kuma wallahi tallahi za ta zo Allah ta'ala ya samu ainihin wato dace wannan shine da haka kuma an kira yawmuddin a Qur'ani da sunaye daban-daban wato ina nufin ita kanta kalman addini abin da na faɗa ga ɗalibai na ce masa babin alwujuhu wan nazair yana da kyau su bashi muhimmanci a babin ainihin wato tafsiri akan ce addinu a qur'ani ana nufin addinu ana nufin at-tauhid Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq da haka addinu anan gurin shine ainihin wato at-tauhid sannan akan ce ainihin wato addinu da ma'anan ainihin wato al-islamu wancan inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi wato fa'budillaha mukhlishan lahu din shine ma'anan tauhidi wannan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqqi shine me al islam shine dinil haqq duk addinin da ba musulunci ba a duniya to kwashe kwashe ne kawai rarame rarame ne kawai hauka ne kawai shi yasa idan an tashi sai a ce addinai guda nawa guda biyu ko kuwa da addinin musulunci da addinin da ba nawa ba ba musulunci ba laifi ba ne a ce addinai amma dole a gane akwai addinin gaskiya tunda kowa annabi yana da rai ba akwai lakum kuma wali dini ba ko ku rike addini na ne in rike ma wa in rike nawa ko ku rike naku kowa ya tsaya akan nashi to wannan yana ciki sannan akan ce addini da ma'anan alhisabu addini da ma'anan aljaza'u duka a qur'ani addini da ma'anan at-ta'atu sannan addini da ma'anan al'adatu shi yasa fir'auna yake cewa daruni aqtila musa wal yad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum shine ina jin tsoron ya canza al'adar da ya same ku a kanta, sannan almilla ana ce masa addini alhudud haddoji ana ce masa ainihin wato addini sannan al'adad adadi ana ce masa addini shi yasa yace inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda sayati minha arba'atun sai ce zalika dinul qayyim wannan addini da ma'anan zalikal adadul qayyim wannan shine adadi wanda yake ainihin wato mai tsari wanda yake ainihin wato tsayi da ana ainihin wato fadar wannan Allah ta'ala ya mana tawfiki ana nuna min lokaci amma karanta ta gaba iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ta'ala ya kawo iyyaka na'budu kai kaɗai muke bauta ba wa iyaka nasta'in kuma kai kaɗai muke neman taimakonka sai ya kawo iyaka wato damirin ne lil muqatam mabnin ala al fati fi mahall nasb maf'ul bihi muqaddam na'budu kuma fi'lun mudari'un marfu'un li tajarrudihi min adwatin nasbi wal jazmi wa li min nunayi at-tawkid wa nunin niswa wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره النهن وهو معطوف عليه الواو حرف عطف حكى جملة إياك نستعين معطوفة على ما قبلها ذاك تند أصلي na abudu iyaka ne wa nasta'inu iyaka sai ba a faɗa ka ba aka ce iyaka na abudu da su malaman balaga suna cewa wato taqdimu man haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasl wal qasr a larabci akwai bambanci idan ka tashi ka je wajen mutum ka ce zurtu iyaka na ziyarci ka kai to idan ka ce zurtu iyaka zurtu ba fi'ilun wa fa'il ba iyaka ba shi bane maf'ulun bihi sai ka kawo shi daga karshe to zai iya ɗaukar cewa ban shi sai da ka je ka kai ma wani ziyara sannan ka biyo gurin shi amma idan kai taƙadimi na maqulun bihi din kace iyyaka zurtu kai kaɗai na ziyarta to taqdimi na maqulun bihi din yana nuna duk duniya banda shi baka kai ma kowa ziyara ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala dan ya nuna duk duniya sama da ƙasa babu wanda ya cancanci haƙƙi na bauta sai shi shi yasa ya kawo shi nan yace na abu. kai kaɗai ake bauta ma sannan kai kaɗai ake neman taimakonka cikin abin da babu wanda yake da iko a kan shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jiya mun faɗa muku hadisin al-Imam Abu Hurairah dake cikin sahihi Muslim da annabi ya faɗa cewa idan bawa yana sallah yana magana da Allah ga abin da yake faɗa shi yasa da ka zo wannan gabar ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah zai ce hazali wannan dama na wani to wali abdi masu alabawa na yana da abin da zai roƙi ni sannan kuma sai ka shiga roƙo. Don haka gobe idan Allah subhanahu wataala ya kai mu ka ji abin da ya shafi tafarki madaidaici da kuma muhimmancinsa. domin yanzu inda an bar kowa a nan gurin aka ce to kowa ya roƙi abin da yake so tun da Allah ya ce wali abdi masu sa'ala bawa na yana da abin da duk ya roƙi ni to da an bar kowa yanzu yadda ake fama da rashin kuɗin nan wallahi wani mota mota goma sha takwas zai ce ko ko ko miliyan malala gashin dinka shi ne a a wannan yake don a nuna maka ba abin da ya kai wannan muhimmanci a duniya allan da ya halarci dan adam ya fi kowa sanin shi sai bai bashi shi zaɓi ba sai masa irshadi ya ɗora shi cewa ga abin da ya kamata a ce yaro ƙanan shi yasa wannan ya biyo ya zama ainihin wato ka'ida ina fatar an fahimta to dan haka kakka kuskura kana musulmi ka bauta ma kowa in ba Allah ba domin da Allah zai halicce ka ba wanda ya kawo masa gudunmawa gurin halittar ka kuma shirkan nan kamar yadda bayanai zai zo nan gaba a cikin wasu ayo a fili take babu wani mahaluki da yake son shirka cikin abin da yake da haƙƙi a kansa yanzu an tashi daga karatun nan ka tafi gida inda ya kamata ka zauna sai ka ga wani garjejin ƙato a zauna a gurin abincinka da ya kamata ka ci sai ka ga yana ɗibar abincin matarka tana mai fifita wannan shirka ce da duk mai gidan aka mai haka bi yafiya yanzu gwamna nawa ake da shi a jasa kudu wani gobe ya shiga gidan rediyo ya je ba da sanarwa ya ce a matsayina na mai girma gwamna wannan shirka ce da yin aka yi gwamnatin jihar Sokoto ba za ta yafe ba wallahi yanzu ba shugaban kasa ɗaya ke da shi a Najeriya ba wane ne yanzu ya isa gobe ya fitar da sanarwa ya ce shi ma a matsayinsa na mai girma shugaban kasa ai ba gidan rediyo ba wanda zai yadda sa wannan sanarwa saboda in yasa ya san ka jika masa aiki ba wanda zai yadda to da haka akwai mutakin da za ka ga mutane ma in aka yi tarayya da su ba sa yafewa to haka ballantana Allah subhanahu Ta'ala ya halitta sanda zai yi ta ba wanda ya bashi gudunmawa ya turo ka duniya ya turo manzanni ya ce ka bauta mai shi shi kaɗai kar ka haɗa shi da kowa kuma ka ga a nan ne za a yi ta rigima da mutane ai ta nana ta ma wai yanzu a ce Allah ɗaya Allah ɗaya shi za a dinga bauta wani ma yana ganin abu wani dan me za Allah ɗaya wai Allah ɗaya to shi kenan ka haɗa shi da duk wanda za ka haɗa ai za a je lahira a ka haɗa shi da duk wanda ka ga dama to saboda haka shi yasa da awar sunna Allah ya ce miki ahli sunna a nan ƙasar babban abin da muke ba muhimmanci ajanda ta farko ita ce tauhidi dan idan aƙidar mutane ta lalace suka mutu alaƙarsu su da Allah ta lalace to wallahi an yi hasara Allah madaukakin sarki ya tsare magana ta ƙarshe tambayar da na amsa shekaran jiya kan yan uwa dalibai masu tirenin ɗin soja labari ya zo mun cewa wasu daga cikin su ma har mutum biyu sun mutu saboda wahala saboda haka Allah subhanahu wata'ala musulmi Allah ya ji kansu Allah ya masa rahama kiran da muke yi muna da manya a ƙasar nan ƙasar nan idan za a abubuwa irin waɗannan abubuwan kowa ma sai an tambaye shi mai religion ɗinka me addinin mutum ana tambaya ko ba tambaya ana tambaya to tunda an san cewa watan ramadana ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar a gurin musulmi to ya kamata manyan mu ji tsoron Allah su tashi su yi kira abu irin wannan bai kamata a dinga sa cikin ramadan ba domin al'ummar mu ce take cutuwa ko kuma ka ga sai daidai lokacin aikin hajji sai wani abu muhimmi wanda an tabbatar mutanen mu sun tafi aikin hajji kafin su dawo wasu sai sun samu matsala sai a sa irin wannan abin a daidai lokacin gurin da haka muna kira ga duk wanda sako ya kai masa wanda muke da alaka da su ta kai tsaye wanda za mu kira ta waya za mu kira su mu faɗa musu wanda ba mu da alaka ta kai tsaye da su wanda za su ji sako ya kai musu ko ta whatsapp ko ta facebook ko ta kafofin watsa labarai kuma ga dama ta shugabanci Allah ya ba su kuma musulmi ne su sani akwai amana a kansu Allah zai tambaye su amma lalle wannan matsalar ya kamata a ji tsoron Allah a gyara ta domin al'umman mu ce take cutuwa a dinga dage shi a dinga kai shi bayan sallah a daina sa daidai wannan lokacin eh? da NYC kawai shi ma cikin azumi ake a wannan ko ka gani haka ake kiri-kiri ana fada da addini ana yakar addini amma kuma mutanenmu sun ƙi hankalta su me dan me yasa sai cikin watan ramadana ake sa ko Allah ne ya turo da wahayi yace dole sai an yi cikin watan Ramadana to tunda ko kasa ce da aka yadda ta ginu akai masu addinai guda biyu to ya kamata a mutunta addinan mutane a daina sa abin da za su cuci a daidai lokacin wannan mu shine kiran da muke ya kamata a ji tsoron Allah wanda duk suke da haƙi akan wannan abu wallahi akwai ran da Allah zai tsaye da su zai musu tambaya akan shi da haka abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh